Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Hawa Sharif ce tare da zahara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 19 ga watan Yuni shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su da farko ga kanin labaru. A yau Litinin mataimakiyar ministan tsaron Ukraine ta ce sojojin Ukraine sun sake kwato wasu wurare takwas a cikin makonni biyun da suka gabata. Haka zalika a yau Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya gana da shugaban China Xi Jinping a Beijing babban birnin kasar. sannan a yau litinin ne pakistan ta ce ta kama wasu mutane goma sha biyu da ake zargi da safaran mutane wanda ke da alaka da jirgin ruwan bakin haure da ya kife a makon jiya a gabar tekun girka kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa shugaban majalisar dokokin jihar borno ya ce har yanzu boko haram na ci gaba da addabar al'ummomi a jihar inda ya kira ga bangaren zartawa da ya kara damtse wato ya kara matsa damtse za kuma ku ji cewa sojoji a najeriya sun mai da martani game da zargin hannu a satar dan yamman najeriya da dan fafutukan na yankin niger delta a sari da kuboye musu akwai kuma karin haske kan zanga-zangar lumana da ɗaliban jami'a suka yi a jihar zamfara domin nuna rashin jin daɗin su game da matsalar tsaro kamar kowace ranar litinin yau ma muna nan tafe da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibrin kan gabatar sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafe a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Maliya ta ce sojojin Ukraine sun sake kwato wasu wurare takwas a cikin makonni biyun da suka gabata ciki har da fiyatikati da ke yankin Zaporozhia. Tun bayan da Ukraine ta fara kai farmaki da nufin sake kwato yankunan da sojojin Rasha suka kwace. Maliyar ta ce Ukraine ta 'yantar da yankin mai girman kilomita 113 marabba'i. jami'an rasha sun faɗa a yau litinin cewa an kai hari a yankin bulgod na ƙasar rasha da ke kusa da kan iyaka da ukraine tare da jikkata wasu fararen hula bakwai gwamnan yankin balgud bichislav galbak ya wallafa a kafar sadarwa ta telegram cewa harin ya ritsa da gine-gine da dama wani jami'in rasha ya ce barin wutar da ukraine ta yi ya shafi ƙauyuka biyu a yankin kuroks A yau Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya gana da shugaban China Xi Jinping a Beijing babban birnin kasar. A rana ta biyu kuma ta ƙarshe a ziyarar da ya kai da nufin daidaita alaƙar da ke tsakanin manyan ƙasashen biyu. An sha hasashe kan makasudin wannan zama da aka gudanar a wurin da aka yi wa lakabi da babban dandalin taro na jama'a. wanda shine tushen ziyarar ta blinken kuma aka wato kuma aka sanar da shi kusan sa'a guda kafin a gudanar da taron wanda ya dauki kusan mintuna 35 ana gudanar da shi kafar yada labarai ta kasar china ta rawaito cewa shugaba ji jinping ya shaida wa blinken cewa yana fatan ziyarar tasa za ta ba da sakamako mai kyau wajen tabbatar da dangantakar zaman lafiya tsakanin china da amurka blinken shine jami'in amurka mafi girma da ya ziyarci china tun daga shekarar 2018 an sake ɗage ziyarar tasa ne a watan fabrairun da ta gabata bayan da wani balan-balan leƙen asiri na china ya yi shawagi a sararin samaniyar amurka an jima kaɗan zahra'u za ta sake shigowa da ci gaban labarin duniya kafin nan bari mu fara da rahoton mu na farko inda kakakin majalisar dokokin jihar borno abdulkarim lawal ya bayyana cewa har yanzu fa kungiyar boko haram na ci gaba da cin karanta babbaka a jihar inda suke ci gaba da addabar almomi a wato al'ummomi a jihar ta borno akan hakan ne ma ya buƙaci ɓangaren zartawa da ya ƙara a ɗaura ɗamara kamar da yadda za ku ji a wannan rahoto da haruna dauda biyu ya aiko mana. kakakin majalisar dokokin jihar borno wanda aka sake zaba a karo na hudu abdulkarim lawan ya kira ga sabon shugaba bola ahmed tinubu da kuma shugabannin jami'an tsaron da su yi allah kawo ƙarshen yayan kungiyar boko haram a yarkutan karamar su da ke jihar borno kakakin majalisar ya dai bayyana hakan lokacin da yake hirar da gidan rediyo murya amurka a garin maiduguri ya ce karamar hukumar da yake wakilta wato guzamala har yanzu babu kowa cikin ta amma akwai wasu daidaiku da ke kauyukan da ke kewaye da wannan karamar hukumar da ya ce a yanzu hakan babu ma ma'aikata mata a ciki babu kuma mutanen gari alhaji abdulkarim lawan dai ya yi karin haske game da wannan matsala da ya ce har yanzu suna fama da shi duk da cewa wasu daga cikin makarabin gwamnati na cewa babu karamar hukuma guda da ke hannun 'ya'yan kungiyar boko haram wanda ya ce hakan ba gaskiya ba ne kama abin da ke cewa har yanzu local government headquarter ba kowa babu civilian babu soja ko civil defense ko police kwata-kwata babu sarakuna mu na local government duka yanzu haka suna cikin maiduguri wasu suna yana manguna ba kowa wuri ba zan ce babu boko haram ba amma akwai wasu garuruwa wanda akwai mutane a ciki amma duk da haka babu security agencies a wajen da saboda haka ina neman alfarma ma gwamnatin federal da kuma gwamnatin state a taimaka a mayar da wayannan mutanen gidansu a kawo mutanen tsoro particularly sojoji da police da civil defense a kawo local government headquarters da disgudun gudun bali da kuma mai rari a sa mutane a zauna kamar yadda aza local government din da sun zauna gani su ma mutane mun su fara ayyukansu na yau da gobe to ko yayin najeriya ke kallon wannan furcin kakaki aikin majalisar a jihar borno shi ya fito ya faɗa gaskiya ai ba wannan ne na farko ya buɗe baki ya faɗa cewa akwai 'yan boko haram a garin su ba mu da muke maiduguri ma suna kewaye da mu kwanan nan gwamna mai girma ya siya tractor ya siya fertilizer ana ta sa mutane daɗin noma amma illan da yake ciki ɗin har yanzu yaran nan suna nan suna yawon su a jejin nan tara mutum goma ashirin a je a yanka kaga da wani ya rasa ransa ɗin gara bai yi noman ba ya faɗa gaskiya haka ne malam ba ba garin su kawai ba ne maiduguri da kewayenta baka isa ka yi tafiya kilomita goma duk inda ka je gona kilomita goma ba ma ƙauyen su su kan ba ƙauyukan ƙananan ƙauyukan da suke maiduguri wannan kowa ya shaida akan akwai yaran nan suna kewaye da mu kwana kwanan nan ma gefen mu lewana ai sun je sun yanka mutane kuma kakakin majalisan ya bayyana irin gudurin da za su mai da hankali a kai tun da har yalla isa ya dawo kakakin majalisan a karo na hudu ga dai abin da abdulkarim lawan ɗin ke cewa san muna cikin asambali na karo na goma insha allahu abubuwa da yawa muka sa a gaba insha Allah wanda insha Allah za mu yi kuma za mu yi nasara a kai kagan mu duka yanzu sun zama babu itatuwa saboda rashin tsoro na kasan mutane mu yawanci saboda babu abin yi za su fita jeji su sara itaje su zo su sayar to a garin haka yanzu jejin babu komai to shine yanzu abin da muke so mu yi a majalisa mu yi wani doka cewa a sara itace na jeji kamar babu ma'ana kuma babu sari kakakin majalisar dokokin jihar borno kenan alhaji abdulkadir Karin Lawan wanda aka sake zaba a karo na hudu da yafi fi kowa kuma dadewa a fadin Najeriya a zaman kakakin majalisa ke bayani game da irin matsalolin tsaro da suke fuskanta da kuma irin gudurudin da za su a gaba. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a gaida haruna dauda biyu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga zara fage da ci gaban labaran duniya To a yau Litinin ne Pakistan ta ce ta kama wasu mutane goma sha biyu da ake zargi da safaran mutane wanda ke da alaka da jirgin ruwan bakin haure da ya kife a makon jiya a gabar tekun girka. Sannan Pakistan ta tabbatar da cewa 'yan Pakistan goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a lokacin da wani jirgin ruwan kamun kifi mai dauke da mutane kimanin 750 waɗanda suka hada da maza da mata da ƙananan yara a tekun bahar rum kwanaki biyar bayan da ya bar libya zuwa italiya kafofin yada labaran pakistan sun faɗa a jiya lahadi cewa kusan 'yan pakistan 300 ne suka mutu a lamarin prime minister pakistan shahbaz sharif ya ayyana yau litinin a matsayin ranar zaman makoki na ƙasa domin girmama 'yan pakistan da suka rasa rayukansu daga afkuwar lamarin hukumomi a arewacin mexico sun ce a jiya lahadi sun lalata manyan motoci goma sha hudu da aka yi musu silke wanda masu safarar miyagun kwayoyi ke amfani da su a ciki da wajen fadin kasar yawancin manyan motocin da aka yi musu silken karfe manyan motocin kasuwanci ne waɗanda ake kiransu da dodanni a ƙasar ta mexico da yawa daga cikin manyan motocin an yi musu silke ne na ƙarfe mai kauri wanda aka yi musu walda a gaba wasu kuma daga cikinsu an ɗaura musu bindigogi aƙalla ɗaya daga cikin motocin an yi mata koren fenti kamar na motar sojojin mexico. a gaida zara ufage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ko yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda za ku ji cewa sojoji a najeriya sun mai da martani kan zargin da dan fafutukan nan na yankin naga delta a sari da kubo ya yi musu cewa suna da hannu a satar danyen man najeriya wakilin sashen hausa na murya amurka Hassan mai na kaina na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. The military is at the center of oil theft and we have to make this very very clear to the Nigerian public. tsohon jagoran masu fafutuka a yankin Neja Delta kenan Alhaji Mujahid Asari Dukubo ke bayanin cewar sojoji su ne kanwa uwar gami wurin satar gurbataccen mai da ake yi dole mu yi wa 'yan najeriya wannan bayani domin kashi 99 na satar mai da ake yi sojoji ne ke yin sa musamman sojojin kasa da na ruwa sojojin kasa da na ruwa suna zarewa jami'an tsaro na civil defense ido waɗanda bisa doka su ne ya kamata suke gadin bututun man yana mai cewar sojojin na karɓar maɗuɗin kudade daga kamfanonin mai da sunan samar da tsaro amma in kai tafiya ta ƙi kaɗan za ka ga yadda ake jan mai kai tsaye daga bututun main hukuma abin bakin ciki abin da ke faruwa a yankin niger delta a cikin shekaru takwas dinnan da suka gabata wani irin tabar gaza ne da ba taba irinsa ba a duniya baki daya yace masu aika aikan nan fa wuyansu ya yi kauri inda suka kaura daga bututun man suka tattare zuwa rijiyoyin mai inda ake hako wannan mai suke zuƙo shi wanda hakan ke ruguza rayuwar al'ummar yankin Niger Delta baki daya saboda haka sojojin ƙasa da na ruwa su ne kanwa uwar gami wurin wannan aika-aika. Shugaban ƙasa Sanata Bola Ahmed Tinubu ya min alƙawarin cewa zai ɗau kwararan matakai don kawo ƙarshen wannan aika-aika wanda kuma ya zamo abin kunya. To kome sojojin za su ce akan wannan babban zargi haka? If Asari Dokubo is seeking some form of relevance and whatever... Kakakin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Navy Komodo Ayo Vogan, ke martanin cewar Asari Dokubo wanda ke naman samun gindin zama. Da ke wannan babban zargi haka, ya bayyana sunayen waɗanda ke satar mammana ka irin wannan zargi haka ka ɗauka cewar batun zai wuce haka sakaka duk da na san hedikwatar tsaron najeriya za ta mai da martani akan wannan batu amma ka san babban hafsan hafsoshin tsaron najeriya da babban hafsan hafsoshin sojin ruwan najeriya ba za su taɓa yadda da wannan sakarci ba rundunar sojin ruwan najeriya a matsayinta na ƙwararriya na ci gaba da yaƙi da masu satar mai da sauran albarkatu a yankin Niger Delta. And the resources in the Niger Delta. To ko mai masana tsaro za su ce akan haka? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Ba mu da fahimtar cewa su wato rundunar sojan ne wato ma'ana ainihin kama tsari ne na soja a ringa satan mai a'a bata gurbi ne daga cikin suke yi kuma in za a yi wannan tuhumar kamata ya ambaci haka ba wai a yi jam'i ba a yi gaba daya ce sojoji ne kusan kashi casa'in. dr kabiru adamu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. to madalla a gaida hassan mai na kaina. yanzu kuma sai rahotonmu na gaba da ya fito daga zamfara a najeriya inda masu sauraro kuna biye da muku kuma in ce ba ku manta ba a ranar juma'a ne ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau suka yi wata zanga-zangar lumana domin nuna bacin ransu game da matsalar tsaro ga ƙarin bayani kan inda aka kwana daga bakin sani sa'ibu malumfashi a cikin wannan rahoto da ya aiko ma sashen hausa na murya amurka Da ba ne ɗaliban suka yi sammako inda suka tare babbar hanyar da ta fito daga wajen funtuwa ta keta garin a Zamfara. Wato wannan hanyar da ta haɗa ita jihar Zamfara da sauran jihohin arewacin Najeriya. Sun fito ne ba tare da wani sanda ko makami a hannunsu ba don yin zanga-zanga ta lumana. Wannan wurin barayi sun zo birni sai sun ɗauki mutum ya mutum ɗari a nan sabon gida ko shekaran jiya barayi sun ce za su shigo ba za mu bude ba yau sai gona ya zo tun da a shirya muke nan ne tun da ba komai ba mutum muna nan wurin sace mana ɗalibai ake yi akwai lalibi sauran sati biyu ya gama jami'a an sace shi idan gwamna bai zo ba ya turo mana jami'in tsaron da muka can daga wajen sheki kuma an dauke mana student a damba to ba za mu yadda ba kuma ba za mu lamunta da maganan nan ba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ake ɗauka mana student muna so a dawo mana da student namu za mu fara exam a dawo mana da student namu a yayin da suka fito zanga-zangar 'yan ta'adda kuma sai suka laɓaɓa suka kame wasu ɗalibai biyu suka yi garkuwa da su kamar yadda wannan ɗaliba ta tabbatar mana. shi ka wannan ɗalibi cewa ya yi wannan zanga-zanga da muke yi ta lumana sai kuma gashi an turo sojoji sun zo suna ta harbi a sama don tsorata mu wanda hakan har ta kai ga wani harsashi ya samu wani ɗalibi yanzu ma an tafi da shi asibiti da ba a san ko zai rayu ko kuma a'a ba. sun roƙi gwamnati da ta ƙara inganta matakan tsaro a kuma sama masu ɗakin kwana na ɗalibai a cikin jami'ar maimakon a basu suna kama haya a can sabon gida inda aka sace waɗancan ɗalibai guda biyar da kuma ba su damar kafa babban ƙungiyar ɗalibai wanda a halin yanzu ba su da ita matafiya dai sun ji jiki amma kuma sun tausaya waɗannan ɗalibai game da dalilin zanga-zangar tasu. Abdullahi Komanda, Kano State. To wannan hanya dai da daddare mun abinci mun je mun soke kayan yanzu mun zo mun tarar student an rufe hanya. Har an ce ana ɗiban musu mutane ko da yaushe. To gaskiya mu ma mun taya su kishin ɗiban mutane duk da an gana mu wucewa. Domin wannan abin zai kawo gyara mu muna goyon baya. Kira da zan yi da gwamnatoci dan Allah dan annabi su duba yadda suke da 'ya'ya mu ma 'ya'yaye ne ah. mutanen nan da suke yin wannan abun an san su ba wai ba a san su ba ba za su gagari gwamnati ba ko a kira su a zauna a yi masala da su ko kuma a je a yi kiliyarin su ko kuma gwamnati mu ta taimaka ta ba mu tsaron da za mu shiga mu fita mu ci abincin mu domin in babu direba ba garin da zai ci gaba kowa zai iya mutuwa inda kayan masarufi muke kai mu da kayan abinci diga nan tun karfe shida na safe ina nan yanzu ga shi fe sha biyu ina kuma ga mu nan akalla ba kasar ba mun kai mu mota Ko da yake dai mataimakin shugaban jami'ar ya bullo inda ya gana da wannan ɗalibai nasa amma kuma bai samu sukunin yin hira da manema labarai ba sabili da turmutsutsun wannan wuri da kuma yanayin da ake ciki kuma galibi hakan kan faru. Shi kuma gwamnan jihar Dr. Dauda Lawan ya tafi can birnin Abuja a taron da suke yi. Kokarin da na yi na zanta da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar ya ci tura don jin ta bakin su. Sani Shabi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. To Allah shi kyauta a gaida Sani shi abin Malumfashi da wannan rahoto. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC A kan mitoci 16, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA e Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan wata sabuwar doka da za ta baiwa ɗalibai bashi domin yin karatu a manyan makarantun ƙasar. Wannan sabuwar doka dai ta haifar da cece kuce tsakanin ɗalibai malamai da kuma iyaye da ma masu sharhi kan harkokin ilimi da tattalin arziki wakilinmu madina dauda ta tattauna da wasu masana akan fa'ida ko rashin fa'idar wannan doka da shugaba bola ahmed tinubu ya rattaba wa hannu ba tare da bata wani lokaci ba ga madina dauda wannan doka wacce aka fi sani da dokar ba da lamuni ga ɗalibai ta kafa asusun ba da lamuni na ilimi don taimaka wa 'yan najeriya samun kuɗin shiga manyan makarantun da suke so duk ɗalibin wanda ya karbi wannan lamuni da za a ba da shi babu ruwa an amince masa ya biya kashi-kashi bayan ya kammala shirin bautar ƙasa wacce aka fi sani da NYSC. Ƙudurin wanda tsohon kakakin majalisar wakilai Femi Gbajabiya Mila ya fara gabatar da shi a gaban majalisar wakilai a shekara da goma sha shida majalisa ba ta kammala aiki a kan dokar ba sai aka sake dawo da shi a shekara sha tara kuma ya samu ƙarin kulawa daga majalisar dokokin ƙasar a watan Nuwamba na shekara da biyu. wato wata ɗaya bayan da malaman jami'o'in ƙasar suka kammala yajin aiki da suka kwashi watanni takwas suna yi To sai dai malaman jami'o'i sun bayyana ra'ayoyi mabambanta da farko ga kwararre a fannin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Farfesa Muhammad Muntaka Usman ya yi nazari kan wannan dokar. Shi wannan doka da aka sa mu hannu ba shi ne na farko ba. An yi su a 1980 har zuwa 1992 ne aka rufe wannan bankin ba da rance ga ɗalibai. To wannan doka da aka yi ba sabon abu ba ne ba yana da kyau din a kalli ita gundarin dokai da kuma mai ta kunsa sannan a ga cewa menene zai faru a hasashe na mai hasashen fannin tattalin arziki kamar yadda aka sani to na farko dai shi bankin kan shi da aka ce za a kafa za a kafa shi da hannun jari na biliyan ɗaya kuma an faɗi yadda za a samu wannan kuɗi na biliyan ɗaya sannan za a ba da bashi ga ɗalibai wa'anda iyayensu ba su samun yadda da naira dubu ɗari biyar a shekara su ne za a ba wannan bashi za su yi applying su nema bukatun cewa suna son a basu wannan bashi sannan a basu wannan bashi to kin ga tun daga nan an fara tuka da warwara duk wani ma'aikaci na gwamnati ko na karamar hukuma ko na gwamnatin tarayya ko na jiha da yake ɗauka albashi dubu hamsin baya cikin wanda ɗalibai 'ya'yansa za su iya samun wannan bashi a gundarin dokai to wannan ya sa cewa mm. sannan kuma su wa'anda ba ma'aikata ba ne ta yaya za ka da cewa suna samun dubu ɗari biyar a shekara ko ƙasa da dubu ɗari biyar a shekara to wannan ita ma matsala ce sannan kuma inda ake kwafo irin wa'annan dokokin su kansu suna fama da matsaloli na wannan ba da bashin kamar in ka je ingila za ki ga an ce ma yawan wa'anda ke kashe kansu saboda bakin cikin cewa sun kasa biyan bashin da suka ɗauka suna ɗalibai suna da yawa saboda haka dole aka yi wani doka da ya ƙara kallon yadda za a yafe masu bashin idan kika je Amerika, haka yake cewa mutanen sun ɗauka babu a halin biya to wannan rashin biyan ya ta'allaka ga irin aikin da kake yi kuma irin aikin da kake yi din nan shin zai ba da damar ka biya wani abu idan albashinka ba zai ma ishe ka ba to yaushe za ka biya bashi to wannan duk wasu abubuwa ne da za a yi la'akari da su akan shi aikin wannan bankin sannan a gaya amma dai ala kulli halin mu eh, hanganmu ta ɗaliban ilimi na fallon tattalin arziki mun san cewa duk duniya ba ƙasar da ta ci gaba da ilimi idan gwamnati ba ta shigo ba wannan duk wani dabara ne na gwamnati ta janye hannunta akan maganar ilimi wanda ba mu kai wannan matsayin ba saboda yanzu da kirkire-kirkire da wani eh, kawo ci gaba da bincike-bincike na matsalolin rayuwa ya kamata a ce an kai wani matsayi sannan za a ce wasu 'yan kasuwa su shigo to wannan duk wani take-take ne na ah, tsaurara jari hujja a ƙasa ai kai kwararre ne wace shawara zaka ba gwamnati to muna masu fatan alheri amma dai ko ina aka je yanzu an duba cewa akwai matsaloli akan ba da irin wannan bashi ga ɗalibai da kuma saboda yadda tattalin arzikin duniya yake nan. to shawarwarin da za mu bayar akan wannan gyara shine su duba dokai tukunna su ƙara dubanta sosai akan wa'anda za su iya rancen wannan bashi sannan kuma cewa wannan bashi mun san yadda 'yan najeriya suke idan suka mai da wannan abun kamar yadda a harkar najeriya take sai wane da wane zai samu wanda ma bai cancanta ya anshi bashin ba zai ansa kuma tun 1980 mutane suka fara bijire ma rashin biyan wannan bashi so saboda haka duka wa'annan za a duba wa'annan insha Allahu in dai an dudduba ana iya amma babu yadda za a yi gwamnati ta ce ta zara hannunta akan harkar ilimi sannan ta ga wani ɗa mai ido dole ne sai gwamnati ta tsaya ta ɗauki mahimmancin ilimi ta zuba kuɗin da ya kamata a zuba ta duba ido a kan yadda ake tafiyo yadda harkar ilimi a najeriya kamar yadda farfesa muntaka ya ba da shawarar a sake duba dokar sosai domin an taɓa yi a baya shi ma farfesa abubakar umar kari na jami'ar abuja ya tsokaci kan dokar tare da bayyana fargabansa to ni ina ga wannan shiri na bawa ɗaliban gabar sakandare shi domin su biya kudaden makaranta da sauran bukatun karatu karatunsu yana da sarkakiya kwarai da gaske. Masu sauraro saboda ƙurar lokaci a sai mako na gaba za mu ɗora a madadin Madina Dauda da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Ladies Gresham naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo. Adalla da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe wato labaru a takaice. yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel za kuma mu fara ne da ra'ayin sani mai lange-lange yalwa ya wuri mai cewa albarkacin zagayowar ranar yaƙi da cutar amosanin jini wato sickle cell muna taya masu fama da cutar murnar zagayowar wannan muhimmiyar rana da aka ware domin su da fatan mahukunta za su tallafa wa masu fama da cutar ganin yadda cutar ke da tsadar magancewa ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga yakubu makeri tashar keji birnin gwari da nuhu mai wanki da guga tashar keji masu cewa muna kira ga al'ummar yankin birnin gwari cewa mu dage da roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addancin da ke damun mu a yankunan yammacin birnin Gwari domin mu samu yin noma da ilimi kuma ga yaranmu. Ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Yakubu mai aski ba da raka da abokansa masu cewa VOA Hausa muna so ku ba mu dama domin mu yi kira ga gwamnan jiha da magajin gari na jihar da magaran cewa ya kamata su ci gaba da gyara magudanan ruwa domin kaucewa ambaliyar ruwa haka zalika su ma al'umma yana da kyau su kiyaye zub da shara a magudanan ruwa domin kaucewa ambaliyar Yau madalla kaɗan daga sakonin da kuma masu ka kuka aiko mana ta imel kenan. A yanzu ne kuma za a gyara zama a saurari takaitattun labaran a matsayin shirin mu na ƙarshe a yau. a yau litinin ne manyan kamfanoni da dama da suka hada da Amazon da Marriott da Hilton suka yi alkawarin daukan 'yan gudun hijira sama da dubu goma sha uku aiki na tsawon shekaru ciki har da mata 'yan kasar Ukraine da suka tsere daga yakin da Rasha take yi da Ukraine. Gabanin ranar 'yan gudun hijira ta duniya a gobe talata. kamfanoni sama da arba'in sun ce za su yi jigilar 'yan gudun hijira 250 inda 13,680 daga cikinsu za su samu ayyukan yi kan tsaye a waɗannan kamfanoni. mataimakiyar babban kwamishina ta majalisar ɗinkin duniya kan 'yan gudun hijira kelly clement ta ce kowanne daga cikin iyalai da suka bar komai da suka mallaka suke neman tsaro da kariya da kuma son samun damar sake gina rayuwarsu a cikin gaggawa. Hukumomi a arewacin Mexico sun ce a jiya Lahadi sun lalata manyan motoci goma sha hudu da aka yi musu silke waɗanda masu safarar miyagun ƙwayoyi ke amfani da su a ciki da wajen ƙasar. To madalla masu mu da kuma takaitattun labaran da muka kawo ga karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin zarawa fage da ta karanto labarin duniya. sai julie ladies gresham da ta bayar da umarni da injiniyan namu na yanzu hawa sharuce ce ke muku fatan alkhairi sai an ji ku.